Hukuncin kisa hukunci ne da ake zartarwa bayan wata shari'a bisa wasu mayan laifuka da aka aikata. Kisan kai, haɗa kai domin aikata kisa da makami, sata da haɗa kai tare da fyaɗe da dai sauransu. A Nijar misali ana yanke hukunci ga dukkan mutumin da aka kama cikin waɗannan yanayi. Yaya halin mutanen da aka yanke wa hukuncin kisa yake a Nijar? Yankin Tilabiri gidan kason na da mutum bakwai da aka yanke ma hukuncin kisa akwai mace guda mai shekaru kasa da talatin. Gidan kason Yamai na da mutum bakwai da aka yanke ma hukuncin kisa sannan yankin Maraɗi da ke da mutum guda cikin jihar Agi. Ko za a kai ga zartar da hukuncin kisa akan waɗannan mutane? Abin farin ciki a Nijar mutunatar da cewa Nijar ƙasa ce da ke yaƙi da hukuncin kisa tun a alif da 1976 Nijar ba ta taɓa aiwatar da hukuncin kisa ba. Kenan Nijar na ci gaba da mai da dukkan hukuncin kisa zuwa hukuncin ɗaurin rai da rai. Ko da mutum an yanke masa hukuncin kisa ana sa ran za a canza masa zuwa hukuncin ɗaurin rai da rai ba wani abun tabbata ba ne kasa tana yar dawowa kan matsayinta na aiwatar da hukuncin kisa muna cikin haɗari ƙungiyoyin fararen hula masu kare 'yancin ɗan adam za mu ci gaba da kiraye-kiraye domin ganin nijar ta girmama matakai da kundin tsarin mulki da ya tanadi a aya mai lamba goma sha ɗaya da ke darajanta mutuncin ɗan adam kuma aya mai lamba goma sha biyu ta ci gaba da da bayyana darajanta mutuncin ɗan adam da 'yancin rayuwa. Muna da kundin tsarin mulki da ke tabbatar da 'yancin rayuwar ɗan adam kuma muna da wani kundin doka da ke aiki ta hanyar ayoyi da dama bisa hukuncin kisa. Amma a yanzu tare da kiraye-kirayenmu tare da niyyar siyasa muna da wani sabon kundi ma'aikatar shari'a ta ɗauki wannan niyya na kafa kwamitin aiki tun a ranar tara ga watan Fabrairun shekara ta 2022 domin shimfiɗa wani kwamitin ƙasa na sake sake duba da sake fasali ma yanzu haka shirin na kan teburin minista matsayin mu na kawancen za mu zo nan maraɗi domin mu amince da farko da wani kundin shawari na ƙasa da kuma tallafa ƙoƙarin wannan gwamnati. Gwamnati ta ɗauki niyyar samar da wani sabon kundin hukunta laifuka da zai zama wata sabuwar doka da za ta rage cunkoson gidajen kaso da za su tafiya daidai da halin zamantakewar al'umma.